Assalamu alaikum <clears throat> wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon numba ƙarshen numba tsakiyar numba to insha Allah yau ma gashi na dawo duk da an ji ni kwana biyu yanayi ne na tafiya to alhamdulillah dai yanzu kan an samu nutsuwa na dawo insha Allah kuma na zauna insha Allah yau ina tafe da wata hatsabibiyar mallaka wannan hatsabibiyar mallakan mallaka ce mai matuƙar mugun ƙarfin gaske wadda ake mallakar mace ko a mallaki namiji ko a mallaki miji ko a mallaki saurayi da shi <clears throat> amma duk wacce ta san wanda za ta yi ma manufarta kawai iya karɓar kuɗi ne a hannun shi domin duk wanda aka yi ma gaskiya mutum zai so ka kuma za ka karɓi duk abin da kake so ka karɓa a hannun shi to da Allah ka ta aiwatar da wannan sirri Wanda ta san manufarta gyaran aure ne ko jawo hankalin saurayi akan su yi maganar aure to da Allah su ne waɗanda muka bama wannan sirrin su yi amfani da shi kuma haka mace za ta iya yi wa namiji namiji zai iya yi wa mace to insha Allah idan mutum zai aiwatar da wannan hatsabi biyar mallaka to insha Allah ana samun farin yanki idan aka samu farin yanki guda biyu za a rubuta zinar nasu hubbi shahawati minan na kana banin wal qanatir muqantarati minan zahabi wal fiddati wal kayl musawwamati wal an'ami wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu inda husnul ma'ab za a bude mimun mimun za a sa sunan wanda ake so a mallaka idan an sa shi za a ratsa da sunan wanda zai yi mallakar a sama to idan ya ratsa a saman nan insha Allah za a zuba a farin yankin nan za a yi ɗauri bakwai irin za a naɗa shi afuwan kamar irin yadda ake naɗe wiwi haka haka ake naɗewa to idan mutum ya naɗe insha Allahu zai samu farin zare da baƙin zare ya haɗa su ya naɗe idan ya naɗe insha Allahu ana samun ƙasar gurbin kaza sai a haɗa da shi wannan salak ɗin kwaɗi za a zuba a ciki sai a naɗe sai a ɗan shafa manja idan an shafa manja za a samu ashana sai a kunna wuta idan aka kunna wuta za a sa a jikin ah, fitilar kasko idan aka sa wannan aka shafa mishi manjan zai zama na lagwanin yana cikin wannan manjan insha Allah a hankali tana ci tana ci tana ci ana karanta zina da nasi ila akire ha kafa ɗari da goma sha ɗaya idan wanda ake so a mallaka yana da tauri ko yana da iska mai ɓata aiki ko an yi ayyukan mallaka bai kama shi ba to insha Allah sai a yi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ana aikin ne a tsawon kwana bakwai to bi lahi ta'ala tun kafin kwana uku duk wanda ake so a jiyo da hankalin shi insha Allah tun kafin kwana uku shi da kansa zai fara neman ka wannan insha Allah mallaka ce mu jarraba kuma da Allah yan uwa a jarraba kuma a jarraba ta ta kyakkyawar hanya insha Allah don neman ƙarin bayani ana iya kira a 081 mai magana alarama wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin zaria